bayan ganawar da aka yi tsakanin shugaba muhammadu buhari da gwamnonin jam'iyyarsa ta apc a babban birnin tarayyar najeriya abuja bayanai suna cewa taron da aka yi ya samu nasarar gaske domin gwamnonin sun yi ta yin cewa za su shiga tsakani domin a daidaita rigingimun da ke tsakanin majalisar dokoki ta ƙasar najeriya da kuma fadar gwamnati sannan kuma ta dubi hanyoyin da za a inganta mu'amala tsakanin fadar shugaban ƙasa da gwamnoni da kuma zumar cewa a biya dukkan basussuka da bukatun da gwamnonin najeriya baki ɗaya ma suke da gida a wurin shugaban kasa ko fadar gwamnati ga malam garba shehu kakakin shugaba muhammadu buhari da karin haske akan abubuwan da taron ya cimma wannan taro da aka gani kamar yadda suka yanke shawara za a ringa yin sa yanzu akai-akai su tuntuɓi juna su shawarci juna kuma su fahimtar da juna akan duk abin da yake gudana abin da ya shafi ƙasa ya shafi kuma harkar mulki in banda wannan akwai matsaloli da dama da su kansu gwamnonin suke fama da su inda jama'a suna sane da su yanzu misali a gwamnatocin jihohi da yawa suna bin gwamnatin tarayya ba su suka da yawa sun yi mata aikace aikace gyaran tituna gadoji da sauran da an ce za a biya su wannan taro ya cimma wannan buri nasu saboda gwamnatin tarayya da ya kaman kashi hamsin bisa ɗari na wannan abu da suke yi cikin gaggawa akwai kuma wasu gyare-gyare da suke so a yi irin wancan mulki da aka yi na baya akwai abin da za a ɗauka na gwamnatin tarayya har harki jama'a sai a ɗauka sai a baiwa 'yan jam'iyya ta pdp mai mulki a wancan lokaci jihohi da ba su cikin mulki sai a ki musu wannan abubuwa irin wani abubuwa sun nemi a yi gyara ba don a fifita su akan sauran jihohi wa'anda ba apc suke ba a'a a yi adalci tun da kasar nan ta mushe gaba daya ba wanda ya fi wani kowa daidai yake to dangane da hayaniya da ake ta fuskanta tsakanin majalisar zaturar najeriya da majalisar dokoki ta ƙasa an ce gwamnonin suna yunkurin kawo maslaha da sulhu tsakanin sassan guda biyu me aka yi akan wannan eh, eh to kasan shi shugaban ƙasa ai marabaye da wannan shawara suka kawo masa tunda su abinda da suka nuna sanatocin nan gaba ɗayan su kowa ne ai daga wata jiha ya fito ko wasu su ma Allah ya ba su wannan matsayi amma Allah ya sa gwamnoni ma sun ba da gudunmawa wajen samun irin nasarori da suka samu saboda haka su gwamnonin nan suna ganin cewa a ga suna da ba wai iko ne da su akan sanatoci ba ko 'yan majalisa amma lalle za su iya tasiri yayin da aka bar su suka shiga cikin wannan magana shugaban kasa ya ce na ba ku dama ku je ku yi yayin ku gani ni ma in kuka kawo ai daɗi zan ci to amma babban matsala da ake fuskanta sai a ga cewa shi shugaban kasa ga matsayin da zai iya gabatarwa amma waɗansu mukarabansa za su iya zuwa abun ne canza daga baya ba ganin ko gwamnonin nan sun yi matsayi aka kawo shugaban kasa ya amince wurin aiwatarwa kuma a zuwa iya aiwatar da wani abu na daban kamar da aka yi kan waɗansu abubuwa na cewar alƙawarin amma ga abin da ya canja a'a ai wannan ba zai taso ba shugaban kasa ai shugaban kasa ne yadda yake so haka za a yi shugaban kasa zai ce ga yadda za a yi wani a cikin jami'ai ya ce ba zai ai ba zai yi ba ai sai dan ba aiki kai tare da shi ba Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a fadar gwamnatin Najeriya a tattauna da nai da shi a Abuja Umar Faruk Musa Amurka a Abuja Najeriya